mu mata da sauran mahalarta a wannan masallaci na wato jami'u a shiyar sa'a da ke nan cikin jikin zaria ana fara barka da wannan lokaci na ranar alhamis yau muna biyar ga watan bukata shekarar hijira ta dubu da ɗari biyu da arba'in da bakwai wanda ya dace da lissafin ashirin da biyar ga watan afrilu ta yi ashirin da hudu da hudu kamar yadda gabatarwa ta gabata cewa wannan kwaye-kwayen jamsa zama ne na nasiha ko tunatarwa ga 'yan uwa mata ɗalibai da munasabar auren ɗaya daga cikin wannan ɗalibai muna mata addu'a Allah kun yi da sanya mata albarka a wani aure da ta da sauran auratayya da aka kulla da wanda ake shirin kullawa Allah kun yi da sanya albarka ya kaɗe dukkan na fitina ma wanda ma وبارك bai kuma ke kai da matashiyar wannan tattaunawa shine alfanu ko amfanin auren wuri to lokacin da aka turo wannan matashiya na ta kallon da aka wato topic din ba wai matashiya mai shekaru ba na nufin topic din mun kai zan tsaye shi da wata hausa ba kanin zancen na ta kallon shi na ga cewa wata matsala ce da ke wasu tana da ku ci da yawa dama ne shi kan shi ta'abir din cewa auren wuri ko abin da ake ce ma child marriage ko adolescent marriage ko azawafin mubayyin da larabci shi kan shi sabon zance ne ba a san shi ba a dace yana daga cikin sababbin kalmomi ko sababbin expressions wato ta'adirat wanda aka tsirkin su daga baya bayan ana ta ƙoƙarin yin gwagwarmaya ta samar da wasu sababbin al'adu da kore su sakamakon kafa ƙungiyoyi na duniya da na ƙasashe akan samar da 'yancin yara samar da kyakkyawar rayuwa ga 'ya'ya mata samar da 'yancin mata da ire-iren waɗannan abubuwa a cikin abin da ce ma wato convention na duniya irin waɗannan ko wannan sabon abu da ake ce ma manufofin sabuwar duniya new world order ko sustainable development goals manufofin samar da gaban duniya mai tsaurewa da an ta kawo waɗannan da suka amma a cikin adabiyya na musulunci ba a san shi da haka da sunan abin cece wucewa wani abu mai gama gari da kowa ya sani ya yadda ya saba da shi saboda haka da na kallon abin sai na ga zance ne da yawa gaskiya amma zan yi kokari na ga cewa na aiki iya abin da wani ila zai amfani a wani wannan zama ba tare da mun shiga cikin mun zurfafa cikin zancen ta wasu fuskoki da yawa domin masu kallon wannan zancen suna da yawa akwai lauyoyi akwai yan da ake cin su yan gwagwar mai yancin mata akwai ma'aikatan lafiya ma'aikatan kiwon lafiya akwai masu nan wato masu tara bayanai risatar a jami'o'i kowa na da fuskar da yake kallon amma mun ga kalli shi ne kawai daga mahanga ta addini ko da mun wata magana da ta shafi irin tasu ga sai dai don mai shara zuwa ga da suke faɗi abin da ake ce ma awarori shine kulla alaƙa ta aure tsakanin namiji da mace waɗanda su duka biyu ko ɗaya daga cikinsu bai kai shekarun aure a hukumance ba. Ku wannan, a kulla aure a yi siga a biya sadaki a yi shaidu a tare ko ba a tare ba aure ya kullu ko zai zama na namijin ko mace ɗaya daga su. ko kuma su duka biyu ba su kai shekarun aure a hukumance A wata yake ce ba legal age for marriage a cikin da ƙaruri da shekarun da a hukumance aka yarda a daura aure shi ma abu ne da aka girgiro don haka ma ya bambanta da kasa zuwa kasa a nan Najeriya da can babu shi a sai a shekarar 2003 karshen karshen mulkin Obasanjo a lokacin da aka je majalisar dokokin Najeriya aka yi doka ƙarƙashin abin da yake cema Nigerian Child Rights Act Nigerian Child Rights Act 2003 wato dokokin kiyaye haƙoƙin yara na Najeriya shekara ta dubu biyu da uku ga lokacin ne aka yi itifaki a dokar Najeriya cewa duk yaro ko yarinyar da bai kai shekara goma sha takwas ba idan aka yi mai aure to an yi laifi criminal offense ne laifi wanda hukuncinsa za a yi mutum taron naira dubu ɗari biyar ko a yi cin hukuncin shekara biyar a gidan yari ko kuma a haɗa duka biyu da babanta da mijin da limamin da ya ɗaura auren da direban da ya kai amarya tun za a iya kama ba a musu wannan hukuncin a dokar najeriya ba su sanar jira doka ce da rama yi kuma ko a najeriya ma har yanzu jihohi kamar ashirin da biyu zuwa da uku su kaɗai ne suka yarda da wannan dokar suke yi da Mafi yawan jihohinmu na arewa ba su ma san da wannan dokar wata gina kuma sai su ke jiho Wani gina kuma duka ku zai ku ke jiho shekara ashirin da uku na aka yi doka dokar ta girma wata ma amma ba ji matan da ita ba ko kuma wata ma ta yi auren kafin wannan shekara ba ruwan ta ba kuma ta zauna lafiya a wuta ba a kama hujjar ta ba ba a kama ta ba a komai ba to wannan shi ake ce ma asinnul amruni lizawat na Najeriya kenan wasu kasashen kamar kasashen Larabawa in su Morocco wata kila na su bai kai ba akwai da ake samun ko bambanci tsakanin shekarun mace sai a ce mata sha shida namiji sha takwas ko mata sha takwas namiji ashirin mafi girman wanda na sani shi ne na china na china shekara ashirin da biyu wanda bai kai shekara ashirin da biyu a china ba zai iya aure ba akwai wasu kasashen da suke da dokar kamar ita kanta amerika ita kuwa gayya tana da wannan dokar amma kuma tana da istisna'at shi za a iya ɗaura ma yaro ko yarinya aure bai kai wannan shekarun ba amma sai an zo da uban da uwan ko da wani da wani sun sa hannu a can sun yi kaza likita ya duba kaza sun kaza sun ha da cewa to eh wannan duk da shekarun su bai ba amma cikin su yayi girman da za su yi auren su ya yi musu sanaka su ma sa da istisna'at to mu kuma kan tarihin mu cewa yima ɗaurawa namiji da mace aure ɗaya daga cikinsu ko su duka biyu su kasance ba su kai shekarun da ya halatta a ɗaura musu aure a hukumance ba wanda shi ne muka ce a najeriya ana bisa shi da shekara wato goma sha takwas abin da ya kamata mu tambaya me ya kawo wannan abin ke mun ce da can babu me ya jawo abin ya zama gama garin duk duniya a wannan magana larabawa turawa mutanen asiya afirka ko ina ka je za ka ji zance a kan auren wuri a wurin ƙananan yara yanyan yanyan da ya kawo tsakani da Allah akwai abubuwan da suka faru a aikace da suka ja cewa a kyauta wannan surutu shi ne a wasu ƙasashe musamman ƙarshen mana afirka ana yi ma yara ‘yan mutsatsalaye aure to ita shari'ar musulunci ta halatta wurin. amma kuma ta yi sharaɗin cewa ko da an auri ƙaramar yarinya to baya halatta miji ya kwanciya aure da ita sai ta yi girman da a shar'ance za ta iya jura wannan mu'amala kamar yadda ibn battal a cikin shirin bukhari cewa za a yi ɗora da yarinya aure yau in an mata yau eh, ranar suna wanda ya ɗora musu ce yau suna kuma an ba da ita mata aure wani ne mijinta amma ba magana tarewa ba magana amarci har sai ta girma har sai ta kai shekarun ta yi rikas da ta zama mace kun ga musulunci shi ya kare wannan za ka ya aure aisha shekara shida bai kare ta mutum sai bayan shekara to sai aka samu wasu kasashe ko wasu al'ummomi waɗanda su kuma da za su auri mace ƴan karama ta fi shekara ɗaya shida kuma ƙaton namiji ya kwana da ita ko ya ji mata rauni ko ta kamu da ciwon da ya fitsari ko ta ɗauki ciki ko wasu abu irin waɗannan sannan a cire yara da ake daga makaranta tana je da a an ɗora mata aure su ke da sabon makaranta shi ke sai dai labari wannan ma ya jawo haka sannan kuma wato yawan mace-macen aure da ke biyu baya cewa ai an yi wannan auren ba galibi baya kai labari saboda su kansu da namiji da mace ba su da hakan da su gudanar da kansu yayin da a musulunci ko idan an yi wannan auren to waliyin yara shi ne shi ke da ta cewa a kan auren idan aka yi mutum aure yana karami da ita kamar yadda ba zai iya ciyar da matar da ba da kuɗi a lokacin ko to haka bai sai da ta ba sai ba shi ya yarda in ya ce haka kai ni ba, shi da tattara wa ba na kai kakanci kuma ki zama girma da shi haka za a ci gaba da yin haifi girma su yi waye sannan su rayuwa rayuwa ta wuri so da haka sai aka tamu da takardu tsakanin wasu munanan al'adu wanda wasu mutane suke yi sai aka kana wa musulunci aka ce shi ya kawo wannan alhalin wasu al'adu ne na wasu mutane musulunci ne kawo wannan shi ne ba to daga nan sai aka fara wannan kiraye-kiraye zuwa ga haramtawa zuwa ga classified din shi a matsayin criminal act har aka yi wasu suka da wasu rubuce-rubuce a kowane shahurin rubuce da ake ce cewa girl not bride ‘yan mata ƙanana ba amare ba takin rubutun ke wanda wasu ƙungiyoyin duniya da suka abu. suka rubuta wannan kamar a declaration kamar a ce wato suka yi suka fitar da matsayinsu game da wannan irin aure ne to daga nan ne kuma aka yi ta kira da kasashe su kafa dokokin to kasashen musulunci da yawa suka wannan kuma tana yi musamman kasashen larabawa da wasu kasashe ire a tun da mun ci muna magana ne daga mahanga ta musulunci abinda yi kawai za mu bar sun ce su magana a kai zan kawo mana maganganu wasu daga cikin malamai a cikin adabiyya na musulunci mutum ne suka ce game da hukuncin yi makaramar yarinya aure ko yi makaramar yaro aure ya halatta ko bai halatta ba al'imamu buhari ya yi baki musamman da ya ce babu in kawo rajuli wundawa wanda husira ana kuma karanta wata wala da husira ana iya karanta wa aka ce wul jami'in yanu, aka ce wala ya zama ismul jins zai ya dauka kuma ibnu hajar ya ce duka an samu nusa da suke zuwa da haka amma dai muska mafi abin mafi shahara shi wanda babu inkafi a cewa inkafi alal alal alal abin nan da mu za ku za ku yi aisha kuma in kafu al babu in kafu rajuli wanda usbiha babu da ke bayani akan hukuncin mutum ya aurar da 'ya'yan shekara, sai kafa hujja da faɗin Allah cewa wallahi lam yahilla wallahi ya yahilla Qur'ani ya kawo bayani akan idda ko ta mata wala iya isna min al mai hadi din nisa'i min al din nisa'i matan da suka shirya rai daga samun ganin jinin haila sun kai menopause idan auren su ya mutu za su yi lissafi da mene da kwanaki ko to haka matar da bata riga ta fara haila ba idan aurenta ya mutu ita ma lissafin ta da kwanaki to ya aka yi matar da bata fara haila ba kuma za ta yi idda saboda ta yi aure domin sai an yi aure ake yi idda a shi za a iya auren da ko bata yi fara idda ba kuma Allah ya kaddara auren zai iya mutuwa to yayi ne iddata ita ma Salatu ashhur to tunda har musulunci ya kawo provision ya tanaji irin nau'in iddar matar da bata fara haila ba kenan ya nuna ya halatta a wurin matar da bata fara ba kuma an aure ta idan auren bai yiwu ba in an sake ta za ta yi idanta bukari kafa hujja da wannan kamar ya sake kafa hujja da kistar cewa a ta ce da kanta ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure da ina ɗan shekara shida ya kuma tare da ni ina ɗan shekara tara wannan ita ta bada labari da kanta ta hanya ingantacciya za ka duk wani wanda zai ce ba haka ba Ke ita dai a kan ta abin ya faru kuma ta ba da labarin don wasu suna cewa ba su yarda ba tana ƙaryatawa tana ganin bai dace ba ka a ce a nan sallah ne sallama ya aure ta zama yarinya ita mutu su ita da kanta ta faɗi shekarun da annabi ya aure sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu cikin makiya kafaran makka da yahudawa waɗannan manyan makiya suna lalabar da abin da za su soke shi da shi ki da ce wannan abin abin suka ne a zamanin da suke rayuwa da su soke shi da shi da sun ce wanda yake yin kaza ma tunda har sun kai ƙarya sun ce ina ma yi alimu ba shi sun ce sun kai ƙarya sun ce eh, sahirin aukar jini sai babu abin da ba su faɗa mishi ba har Allah ya ce mishi wasu kama sabar ulul ahli bil muslim ana cin shi haƙuri amma ba taɓa bai ko a cikin a yi ba shi da cewa kai da ka auri karamar yarinya ba saboda ne saboda kowa na yin irin wani auren a zamanin da zan ba da misali cewa auren yan mata ƙanana a zamanin annabi da tambayi abu ne very common ba abu ne koyayye ba a sai da haka dukkanin malamai na musulunci suka a akan cewa halittu duk da yake saboda amana ilimi Zama mu ambaci cewa ko su malamai guda biyu wanda ɗan kankan bincike na na ga cewa su suna da magana da ta saba wa wani akwai ibn shuhuma da kuma al'allama ibn hazm rahmatullahi alaihi su waɗannan a cikin ra'ayinsu suna ganin bai halatta ba a wani mace sai ta girma ta rika sai wanda ta ainihin wato ah, ah, fara ta bana gina ta iya don iya zama babban kwamnati. wani abin mamaki shi ne a duk wancan dokokin da aka gaba na aure cewa sun shekara sha takwas ko sha shida ko wani idan ka koma idan kika koma kika bincika za ki ga cewa dokokin ba su shafi kuma abin da ake ce ma sexual consent age wato mace ko namiji a dokar ƙasa yaushe ne ya halatta su iya yin mu'amalar ɗa namiji da ya kusa wadda ba ta aure ba tunda a najeriya abin da yake nufi kawai shi ne fyaɗe ko kuma mutum ya nemi mata wani kwatanci amma mu'amalar soyayya kamar da suke cewa to ba haram ba ce wani yanzu ko da a wajen aure ne ba haram da ce abin da yake haram ne idan mutum yawan mace da ƙarfi ko kuma irin wannan yawan ƙaramar yarinya ko kuma yi mu'amala da matar da take da aure a rafi a kanta to wai a najeriya ɗin ma a najeriya yarinya ɗin shekara sha ɗaya tana da ‘yancin ta yi soyayya shi ne legal aid for sexual activity consent shekara sha ɗaya amma legal age for mari shekara sha takwas jibuta na kuma ai da ya kamata a ce duka ɗaya ne ko tunda abin da ake tsoro kan ya faru aka ce inda aure ne ba a so ya ba da ta shiga sha na baro amma ko ba aure an hana saya a hashe ya ba shiga ga goma sha wannan yana da cikin tanaquda da kamar da Allah yake cewa walau kana min indi ghairi rai la wajadu fihi ikhtilafan kathira to al-Imam Bukhari ya wannan babi ya kawo wannan hukunci to a ƙarƙashin shi ne sai Ibn Battal da Ibn Hajar suke cewa a musulunci ya halatta a yi bayanin ya karama aure amma karewa ne da ita bai halatta miji yayi ba sai ta girma ta rika ta kai munzulin ya mace haka a an yi ma wani babban malami fatawa alallamatu ibn bar rahmatullahi alaihi aka tambaye shi game da wannan matsala A cewa an gama ta mala ina hukuncin yi ma karamar yarinya aure wadda wasan shekarunta ba su wuce tsakankanin shekara sha ɗaya zuwa sha uku ko sha biyar ba ya ba da amsa ya ce ai wannan abu ne mai kyau abu ne mai kyau wanda ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dace da al'adun al'umma farko ce kuma a cikin wannan al'umma ta musulmai ba a gushe ba ana yin haka ce yana da kyau a ci gaba da yin wannan aure ce musamman saboda na farko yana taimakawa wajen kare mutane daga faɗawa cikin barna na biyu yana yawaita yana taimakawa wajen yawaita adadin musulmai wanda kuma yawaita adadin musulmai yana daga cikin cikawa zai sallar da kalmar cewa yana so a kuma daga kowa yawa ya ce kuma ga hadisi da zai sallar da sallar da ce ya fara shaba ya ku ɗaukacin matasa ku yi aure كذا بالسياق عشان الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج سواء الشباب سوى متى صار في كلام الشباب سورة متى صار من صلى الله عليه وسلم ينجر ويوضع في أولي لبارك الله آه، محمد بدون كلام كامل الناس من متى فتوى كتب كتبونا وضع أسل فتوى ورمت اللي يجي ولا مثلا شيء سيجا أنا يوم واحد من كمان كلامك سيجي لي واحد من أكثر واحد من شيء ya kamata a dinga yi wa yara aure da wuri ya kawo bayani saboda an yi ma'aisha aure shekara bakwai ko shida kaza kaza kaza kaza shi kuma mutum sai ta abin wani babbar bai kamar yadda yanzu ma haka ake yanzu wata magana da nake na ta babbar bai ake galibin mutane da suke ji daga nesa ba su ɗauka ko wani ba kauye ne yake yin da wanda bai waye ba ko wani wanda yake rayuwa akan al'adu wanda aka gina yayi na san haka ake amma duk shi ne a cikin karatu dole shi za a faɗa kuma shi na kudurce shi ne da shi a su da ya ga wannan bayan sai aika da tambaya zuwa ga babban malamin shi ne malamin ya ba shi amsa yake cewa alhamdulillah wa salatu على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وبعد فما ذكره أحد المحاضرين صحيح abinda ta ji wani malami ya ambata cewa annabi ya auri aisha da shekaru kanana kuma ana so a dinga aure da shekaru kanana ya ce daidai in eh, domin kuwa kan saba ta kuma shari'iyyatin zawadi mu bakin da al-qur'ani kari wa sunan nabawiyya wal juma'a ya tabbata cewa shari'a ta yadda da auren wuri a cikin alkur'ani ya zo a cikin hadisi ya zo a ijimatin malamai ya zo wa amalin sahaba da aikin sahabbai radiyallahu anhu sun ba amalin musulmi da dalibar da kuma aikin sauran musulmai a bayan su wata zillu alaihi masalih shari'a sannan maslaha addini tana tabbatar da haka fadalilu min alqur'an dalilin da cikin alƙur'ani na ɗaya قوله تعالى واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللاتي لم يحضن wannan su a cikin Allah ya ce wannan iya isna kuma da waɗanda suka cire tsammani min al-fushi daga ganin haila min nisa'ikum cikin mata yanku idan tabtum kun shakkar sun gama idda ko ba su gama ba fa iddatuhunna salatu ashhur to ki idda tsawon watanni uku wallahi lam yahika haka nan matan da ba su fara haila ba malamin yace faja'ala subhanahu allahi lam yahidna wa kunna sadira فجعل سبحانه لله لم يحجن وهن الصغيرات زواجا وطلاقا وحجا عند الله يتنجو كنتو كنتو قولي لتكي لإدى غيارا ما تكنانا وانت بسفار الزنم على هذا في دا عدة لا تكون إلا بعد فراقه ومن إذا باع ينتزل الربع قولي والفراق لا يكون إلا بعد زواجه شكما فكر قولي ما هي وزي أن سيأني أورا dalili na biyu kawai Allah ta'ala Allah ya ce wa in khiftum Allah ta kusu fil yatama idan kuna jin tsoron kada ku yi marayu adalci fankihu ma qaba lakum min an-nisa'i ku aure abin da ranku ya so abin da ya kwanta muku a rai daga mata masna wa thulatha wa ruba ku aure bibi ko uku uku a cikin sautin nisa'i a farkon ko قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في تفسير الآية سيدتنا عائشة الله يقرأ بسيدة ta bayyana ma'anar wannan aya inda ma sa'alaha anha ibnu a urwa ibn zubair yayin da urwa dan zubair dan yan uwarta ya tambaye ta yace ya ta ce mishi ya kula ukhti ya tambayi ta me ma'anar wannan aya ta ce mishi ya kai dan yar uwata hiya yatima takunu fi hijri waliya wannan hukunci ya shafi yarinya ce maraiya da take zaune a gidan wanda ke kula da ita tushariku imani tana tarayya da shi a cikin dukiyarsa fayajja abubu fayujibuhu malam sai dukiyar ta birge shi wa jamaluhu kanta ma ya birge shi fayuridu an yata zawwata ha bi ghairi an yusqifa fi sanaka sai yana so ya aure ta ba tare da yi mata adalci wan sadaki ba fa yuqiha mithla ma yuqiha ghayru sai ba ta kwatankwacin abin da wani shi zai ba ta farhu an yi ihuhunna illa an yi fito da ilahunna sai aka ce kan ya aure ta sai ya mata adalci wa yablugu bihinna a'ala sunnatihinna fi sadaki sannan ya ba su sadakin da suka cancanta mutafakun alayhi kaga sai ce fa qawluha radiyallahu anha فيريد أن يتزوجها فله أن ينكبوهن إلا أن يسلموا يسلموا يدل على مشروعية مشروعية زواج الصغيرة التي لم تبلغ kun ga an yi magana ne akan marayya to marayya kuma za mu yaya cika mutum yana riƙon wata marayya wanda kuma akwai aure tsakanin shi sai ga ta fara tasa sai ji a ran yana so kawai gare a wuta shi ne Allah ya ce in har zai aure ke tabbatar ya ba ta sadaki da ta cancanta kai ya amfani da damar da yake da ita a kan zai shigar da ita to a shahidi shi ne yarinya ce dai karama ya halatta ya aure ta dalili na uku wa yaqulu Allah ta'ala Allah ya ce wa yastaftunaka fil nisa'i قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ma kutiba lahunna wa na an Allah ya ce suna maka tambaya game da mata to Allah yana ba ku amsa da abin da ake karanta muku a cikin alkur'ani game da yan mata marayu waɗanda ba kwa so ku ba su abin da Allah ya ce a ba su kuma kuna so ku aure su Aisha take cewa hiyal yatimatu taqulu fi hijri rajuli kad sharakathu fi malihi فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره آه غيره ويدخل عليه آه في ماله فيحسبها فنا فيحبسها فنهاهم الله عن ذلك mutum ne yana riƙe da marayya ya ga ta kasa kuma zai so ya ba wani ita sai ya kutun yana so ya aure da karfin tsiya shi ne Allah ya ce kada a yi haka sai an ba ta sadakin da kuma fita ta yi haka to a shahidin shi ne za a auri ta ne da yardarta duk wannan hadisi cikin bukhari da muslim sai ce wa abba dalil min sunna dalil daga sunna kuma fa ma zakarahu muhafiz min zawaji nabi sallallahu alaihi wasallam bi aisha radiyallahu anha wa hiya bint sitt sinin wa bina'uha biha wa hiya bint sitt sinin nan dai daga cikin abinda aka ambata cewa annabi ya aure Aisha tana da shekara shida kuma ya tare da ita shekara tara fa fi sahihai ya na Aisha radiyallahu anha ya zo a cikin Bukhari da Muslim take cewa ta zawwaja lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnatu sittin wa banati wa ana ibnatu tis'in annabi ya aure ina da shekara shida kuma ya tare da ni ina da shekara tara to kalli wani abu za mu zo mu ambaci shi a gaba amma bari mu fara ambaci daga cikin alfanun auren wuri shi ne yana taimakawa wajen samar da kyakkyawar rayuwa da kyakkyawar tunani mutum ya gina ma matar shi irin tunanin da yake suka sha yanzu wannan mata aisha annabi ya rayu da ita ne daga shekara tara a rayuwarsa ta zama har zuwa ta zama ɗan shekara goma sha takwas wato kwata-kwata ya rage ta kamar shekara tara ke ko bai da kusa mata rai da suke shiga bayan an tare a madina bayan an yi jira a madina shekara farko zuwa ta yi suka dawo Yaron su a shekara ta goma shi ke nan ita kuma da shekara goma sha takwas ba ta sake yin aure ba har iya rayuwa to inda a ce manzara suna da salama, ya ce to shi ke nan wani tsundura in ta girma sai ta kai sha takwas sannan sannan za a aure ta bayan Allah ya nuna da ita ta su uku ana nuna da ita a cikin azo mala'ika ya zo da ita a cikin wani abin nan tufafi mai kyau na alhari ne tana kai shi an zurri da ita da ake lulluɓa amarya sai ya buɗe da ita sai ga fuskar shi fuskar ta ce a wannan matar ta ce a duniya da raya su uku yana yin wannan mafarkin sannan ya aika a neman mai aurenta da ya aure ta a wurin shi ta koyi ilimin da ta koya wanda ba a taɓa yin malama irin ta a duniya ba bayan mutuwar manzo a sallallahu alaihi wasallam ta ci gaba da karantarwa tsawon rayuwarta har zuwa rasuwarta a shekara ta 68 ba hijira wato ta rayu a bayan shi shekara 42 inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya jiran sai ta kai shekara 18 zai aure ta to san da ya kamata a rika ya rasu ga ba zai aure ta ko kuma ya aure ta da wata uku ya rasu to da kenan a wannan tunanin da an yi asarar ta kai da kuma sanu da shi da mata goya ba ko kun gara asarar to haka yake faruwa da wata inda an mata aure ita a shekara sha hudu ko sha biyar yanzu take shekara ashirin da shida ko da bakwai to da ta fi da ta fi haka hankali aure yana sa mace ta yi hankali namiji ma kan iya samun da wata 'yan shekara talatin saboda ba ta aure ba ke da kike da shekara ashirin da biyar amma kin yi aure shekaru biyar baya ki bi da hankali ki bi da wani ki bi da sanin ya kamata ki bi da sanin ya ake ta dukiya sai ki mata faɗa wataƙila tana ganin ta fi yawan karatu ko digiri ko ta fi wayewa ko kuma ta ma girme a ce ma yayin ki ce ko kwanin ki amma za ki ga a mu'amalar rayuwar ki bi da hankali saboda wannan aure ya zama sanadiyar hankali a gari sannan kin haihu daya biyu uku yanzu kin uwa wanda mas'uliyar ki ta fita ita tana iya yanzu kawai da ta ga ta ko waya karamu ta je filin da ba da tsada ta cika dubu ɗari da talatin a ba rashin hankali kin mutane kina da zaɓa ta yan da goron da kina ta lallaba ta haka da sauran kamar ne sunan ka ba wata yan fara da suke Kana ni gobe wa ni wa ni ya ta Allah bai yi wani shi kuma ta yi wa ka sana da kai kuma to masha Allah in kisa da ɗan kuɗaɗe kina ci gaba da tanadi kina sana'a kina taimakawa kuɗi kina taimakawa sadakaki a ka shi miki albarka to amma ita ba za ta iya wannan tanadi ba za ka aure yana sa aure wurin na sa mutum ya hankali to haka namiji akwai mutumin da zai shiga talatin da biyar da ya aure wani ɗan shekara ashirin da biyu da ya aure bayan shekara ta ji yana mishi ba wataƙila kuma shi ne taimaka mai da abinci ba ana ganin wasu shi kaɗai ba ne haihu to sai wannan da ya aure ya sa a cikin kullum da daga ruwa ana baka tsohon da ran a daga kama kwanon ruwa haihu ya fi shi ya fi shi mutunci a cikin mutane in aka zo za a yi wata tabbatar da kai lalata kuma ke ba kai da ba ko aure ba kai ba in za a zaɓo ladani a masallaci ko za a zaɓo su wakilai da za su je su wani tattaunawa da ke kada ba kuma Allah ta fara sai yara kannan shi zama kuɗi shi sun a cikin wata malamin ya ci gaba da cewa wa amma ijma' bayan da ya kawo mana ayoyi ya kawo mana hadisi ce to ijma'in malamai kuma faqad faqad وأما الإجماع فقد نقله كثير من أهل العلم على جواز تجويز الصغيرة البالغة malamai da yawa sun kawo bayani akan halittun yi ma yarinya karama aure wadda ta balaga wa anna zuwi yatawalla tazwijaha abuha amma da sharadin ya zama babanta ne bi auren da ita wa zada shafi'i wa akharuna an jadd min jihati al-abi faqat wasu malaman suka ce uba zai iya auren da ɗaya hakan kaka kakanta baban babanta zai yawo da ke kula karama ce qala ibn qudamah fil muqaddimah yace amma dhikru saghira fala khilafa fiha babu sabani akan halittun yi mai yarinya karama aure wa qala al-mundir ajma'a kullu man yuhfadu anhu min ahli ilmi anna nikah al-abi ibnatahu al-dhikr as-sabira da'i shi malaman da ake itibari da maganar su wanda ake girmama maganar su sun zo da bayani akan cewa ya halatta ga uba ya aurar da ya shi karama a idan zawwada min kufi amma a ba ta mijin da ya cancanta ka haɗa su da wani kaddi zai je wulakanta ta idan mutum yana da hankali da mutunci da cancanta ya aure ta wa ya zuzu da kuta tuwira ha ma a karahiyati ha wa iya? kuma ya halatta wato mijin baban ya aure da ita ko mata so ya mata auren dole kusan auren dole abin da ba ta ce a shari'a yanzu ne ake kyamashi shi ake ganin kamar wani mummunan abu sai da yake zama mutane yaushe ma za wani aure dole tunda kowa ma a rike kowa a rike take da an ce a ruwa da tsoron ce bismillah ba su ke kyau wani ko idan ne za ka ga an ce ba ta gudu ko ta shafi biya biya a ta sha ta fada rijiya iya zuba mu wannan sai an wuce wannan zamanin yanzu Allah ya kyauta yace ah, وقال البغوي كما في فتح الباري الإمام البغوي يكتب أجمع العلماء أنه يجوز للآباء تجويز الصغار من بناتهم malamai sun yi ijimai akan cewa ya halatta ga iyaye su aure da yayin su kanana wa in kunna silmaat ko da jinjira ce wadda take shan nono illa annahu la yajuzu li azwajihinna al-bina'u bihinna amma jinjira a mata aure to ba za ta tare a gurin mijin ba illa idza sallatuna lil waqt har sai ta girma ta kai tsawon munzalin iyamaci wa tamanna rijala ta za ta iya rayuwa da namiji wato za ta iya rayuwa karama ko mun kankanta za a yi mata aure amma wannan auren bai shafi da tare da mijin har sai ta yi girma da ta karewa da shi wa amma a amadu sahabati dama ya ce mana akwai aikin sahabbai ko bayan qur'ani hadisi ijma'i to kuma ga maganganun malamai to kuma ga shi a aikace cewa sahabbai suna ne ce. wa amma wa amma أعمال الصحابة فالآثار الدالة على انتشار الزواج المبكر بينهم من da تفكير كثير akwai bayanai da yawa da suka zo a tarihi cewa mutane a wancan zamanin suna yin aure irin wannan na ƙananan yara da yawa kuma ba wanda ya taɓa aibata haka falan ya kun zalika khassa da nabi sallallahu alaihi wasallam ba nan bane kare kare ya taɓa yi kama ya tawahhamu ba'dun nas kamar yadda wasu suke faɗi bal huwa amu lahu wa li ummatihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi kuma a kuma shi ma suna yi nadkur qarafan minha ga wasu daga ciki na ɗaya. زوج علي بن ابي طالب رضي الله عنه ابنته ام كلثوم كلثوم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد ولدت له قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها عمر رضي الله عنه وهي صغيرة وقد ولدت له قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها عمر وهي صغيرة لم تبلغ بعد سيدنا علي رضي الله عنه يا ولد إيش من سنة أم كلثوم ga Umar dan Khattab radiyallahu anha anhu wa anha kuma wannan yarinya an haife ta ne gab da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar ya aure ta yana halifa to kun ga annabi ya rasu a shekara ta goma ko ko farkon farkon shekara ta sha ɗaya sai na Umar ya yi fanci a shekara ta goma sha biyar wato bayan shekara biyu a ta uku da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni shekara goma yana halifanci to mu kaddara ma a shekara ta ƙarshe ya aure shekara shi ta ƙarshe ta nufa da shekara goma sha biyu bayan wasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin shekarun da ke nan sha biyu ko sha uku ne shekarun da aka fi sai na Umar ya je samu sai na ce ina son na haɗa zuriya da kai ka ba ni ƴar ka aure ki to shi ke da zan turo ta da in ta yi maka na auren maka sai aka ba ta aiki aka ce ta kai wa halifa da ta kai mishi da ya ganta ya ga tayi sai ce yawwa ya ta matso nan ba ta ce kana halifa ce mu irin wannan magana wallahi ba dan kai ka ba bara bane da na hakika sai sai sai wata ai halifa mijin je ya yi ai ba ki ya ce eh kin yi mun ya aure kuma na kin yi mun kuma na ali ya aure ta a sai na umar ya aure ta ya zo da ita yarinya ɗan shekara goma sha biyu a lokacin shi shekara shi sittin sa'an kakanta za a ci shi na ko kuma ba gane wani dole ta aure da ci za ta kai a cikin cewa ta fi da dawo ya kuma da nan kara da yara wannan su kalle su a ba da cikin wanda suke ta ya ke su duk da me ne ke kira ba da su ya su kake ne da ake yin ta ta ana da lafa amma kika a wurin da yake ya ba ki zara wasu wanda ya yi ciniki an kuma ka ɗaka da ke mutuwa ko ko ke ji mai amma wannan tausayawa ya ta haƙurƙurtawa ya ta yadda annabi ya dinga haƙuri da aisha misali na biyu shine ko wasu ɗan zubai Ya ce zubair da awa ya aurar da wata kashi karama sun tana jinjira ya mata aure wato abin da ke faruwa shi a lokacin kuma gaba su yawan yan mata haka sauraka idan mutum yana so ya aure a gida kaza tun da wuri zai kama ko munan shekarun baya ka daga ga budurwa ɗaya sai ka gudun samani biyar suna takara kowa ya kawo kayan tushe to an ba wani sauran a ba ta wuri a musu da rayu amma yanzu ba a samun biyar ma yanzu kowa da ɗaya take samu shi kenan kamar rai Allah ya sa ma guda ɗaya kai har da za a ɗaura a ko <laughs> to saboda haka a nan can karancin matan yake sa idan mutum yana so ya aure a dai da zarar ya ji labarin an yi haihuwa a gidan sai ya zo ya ce Allah ya kama ko ya kama matsayi shi to daga nan sai a ce an mace shi ke nan za ta jira har ta girma shi ba su ta mata hidima kayan sallah kayan auku hijabi kudin makaranta aka zai ta mata hidima har ta girma sannan kuma a zuwa ya sannan sai a imam shafi ya cikin kitabu da dole ya ce a zawwata ghayru wahidin min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibnatahu ibnatahu as-saghira saghiratan wato sabai da yawa sun aurar da 'ya'yansu mata ƙanana ثم إن التأخير في تزويج البنات في كثير من بلاد المسلمين إنما هو حادث مخالف ومخالف لما Alayhi عليه عمل المسلمين li qurubin qawiyya malamin yace sannan mu sani da cewa dinkin da yin aure ake yin aure ma 'ya'ya mata har sai sun wuce ga wani musamman sabon abu ya saba wa abin da aka sani a kasashen musulmai tsawon shekaru ɗaruruwa da ya kawo shi bi sababin tagri saboda biye wa turawa bin tunanin turawa da ya kawo shi wa dukulin kawani da wadaiyya ta alayhi da shigo mutane da dukuki irin turawa mimma adda ila taghayyul mafatih wal a'rab wanda haka yasa aka canza mutane tunani aka canza mutane al'adu da da shari'atin kabiratin min al mutane da yawa tunanin da al'adu ta canza sakamakon bin turawa wala yusibu mutlaqan أن نجعل الأعراف والتقاليد في بلد ما هي المقاييس فنقيس بها kuma bai dace mu ɗauko al'adun wasu bakin al'adu mu kawo kasashen mu ce da su za mu hukunci ba bai dace ba mu cire wato mai watsi da ainihin qur'ani da hadisi bai dace ba wa mu'attilu ma sabata bil adillati qafiya bal laqad ta'akhkhara tadbir al-barati بعد سن البلوغ كثيرا في بعض بلاد المسلمين yace an samu a wasu kasashen musulmi an daina ma yara aure sai sun girma ma na kada an su sufuri wal fawahish wanda haka ya da yaduwar fadala da alfasha wani abu mamaki shi yanzu haka kasashen larabawa da yawa suna fama da wata matsala shi ne abin da ake cima a ramunsa matsalar kwantai mata da yawa sun shekara arba'in da biyar arba'in da uku talatin da takwas sun yi yawa a cikin al'umma ba aure daga tunanin ba za a yi aure ba sai an kai shekaru kaza sai an yi karatu iya mataki kaza da shi kenan kuma sai maza su fita batun nan sai ga mana mazan da ke neman aure sun kyala wata ta yi girma ta da ta sun ji kuma kan kawata dukan wa kawata sa'a su kuma waɗannan manyan suna ci gaba da yawon a gari kawai ga su nan tuba-tuba da su kamar ragunan da ya sai ta rasa mace ta rasa yadda za su yi ta da cewa aljanu ne a ce ka zai a ce kishiya uwa ki a yi ta shari da mutane da za a nemi ba ba ruwan su ka gama iya gayi duniya da ba inda ba ta ta ba babu irin sirar da ba ta ba, babu irin wayar da ba ta rike ba amma kuma ba ta mace ko miji baya zuwa da ya zo da an ce ya kanta da mota ko ya ganta an ce ai ta yi sihiri ta yi kaza ta yi kaza ce kai wannan ta fi ƙarfi na kuma kuma a hankali wannan matsalar shi cikin mu da muke rayuwar tsari a cikin jami'a an ba kuma tsari abu yara da dama suna zuwa nema yin matsalar ko wani abu makamta kaɗan kawai ba su samu da mawuyi ba a haka kuma har su rasa yadda za su da rayuwarsu kuma babu abin da iyaye ke shiga damuwa kamar wani musamman ku iyaye mata yanzu a cikin kuwar da ke da tsiyamaci wanda lokacin auren ta yi ba da samu da ba don Allah ya fi shi wani irin damuwa da ke shiga a nan duniya ba ta da burin da ya kai ta da ƴan nan ta yi aure wata tana da biyu wata tana da uku wata tana da biyar sun zama dukkan su da in gari ya waye shi wani da baki da kasa da daga karantarwa wanda daga ba asibiti wanda daga ba kasuwa wanda tana nan tana yin online tana ta saka sai hankin kawai ke ba gudu kullum zaki da masu mana ta cewa ko oh, ne Allah ya tabbata auren wancan kafin nan Allah ka nuna maka auren wancan kafin nan me ya jawo san da ya kamata a mata aure shekara sha uku sha hudu sha biyar ita ce baki yadda ba ba a aure ba sai ta gama karatu sai ta gama karatu Ka zama kanin kowar fara sun ke zuwa da maza mun suna da irin matan da suke so ɗan ba haka ɗin da suke so kuma da shekara ashirin da biyar da bakwai da takwas za ki maza sun fara bayan bayan ko da na faɗi shekarun na faɗa yin kowar wani ne kan yake da jirgi wani ne haka a wajen tsakanin da sun kusa maza kun fi son 'yan shekara sha shida sha bakwai sha takwas ashirin da ɗaya da biyu da uku kana kifa da siyar da matakin yanci a wurin su kuma sai ne kawai tsananin rufu da zuwan da aka ajiye na ce ga yarinya 'yan shekara sha kaza ga 'yan shekara arba'in ya zaɓa ɗaya ƙararra da zai zama. Shi ta a Ibn Masudin aka ce mishi aka gan shi ya zo aikin hajji musamman wanda gan shi ya zo aikin hajji ya yi guji ya ce bari a aura maka budurwa ta tana maka abin da kamanta ta dawo da ni kamar saurayi ta ce shi ba bukata amma dai ga an kama sun ce suna so almajirai shi ga aura ba su amma dai bai kare ka cewa budurwa tana iya dawo da shi lafiya ba duk ya yi mutu mutu ne baya tsaka jin shi baya kaza baya kaza ya yi fifice sai ta ya ce ba za ka rasa abin da sun ruwa wanda sun sai ta so da ka daga cikin abin shi ne an wani gari mutane sun karɓi waɗannan al'adu munana kuma al'adun da da su wani ba ku da rayuwa akwai abubuwa da yawa a rayuwa waɗanda yadda Allah ya faɗa ya saba da yadda mutane suke so su yi a yau wallahi yadda mutane ke ganin nasu nan shi ne daidai wallahi ba daidai ba ne kuma zai taɓa zama sama na Allah to da gaskiya akwai yin wannan matsala shi ne matsalar nan game da muguwar yayin da kuke yi ma a ce mijin ki a aure Allah ne ya halatta mishi yadda ya halatta miki ya aure haka ya halatta miki ya auri wata amma mata suna ganin wannan da ma za su ce wani haka babu shi a musulunci to kuma zan ta kawo kuɗi da suke ganin cewa na su ne daidai to ba ne ba yadda Allah ya hada ta nan ko shi ne ko ne duk da shi ko ne duk wani haka Allah ya shi to haka wannan kafiya take shari'a ta koyi bayan a dinga yin aure da wuri saboda na farko tsare mutane daga alfasha kamar da muka na ɗaya kenan na biyu saboda samun abin da ake ce ma al-istiqrar an-nafsi wal ana samun mental stability da kuma wato emotional stability dan adam yana samun kwanciyar hankali a basirarsa da kwanciyar hankali a ɗabi'arsa idan yana da iyali iyali da ake mata aure da ni ta kan wannan nutsuwa tana cikin aminci tana cikin nutsuwa a zuciyarsa. da kwakwalwarsa sannan kamar yadda muka ji yana yana yana hana aukuwar barna mabambanta a yayin da ake mata aure shekara sha uku sha uku sha biyar bata riga ma ta yi wayo ko ta zama ta tsananta cikin bukatun miji da sha'awa da kuma shiga yayi kafin da shiga wannan har ga amma kamar da ta shekara ashirin da biyar talatin ta yi kawaye ta yi abokai ta yi gaifi ta shiga gurin kaza ta shiga gurin kaza in ta tsira daga shan hawa ba tsira daga shan ba, in ta in ta in ba wani bai yi mata ba wani bai mata in ba ta kwa fasa wani wani bai mata to da ƙofofin ɓanna za su buɗe da ita da yawa wanda ko an yi mata aure duka wani ƙofofin an tushe saboda haka ya yi da ba ta ta girma ba hanyoyin tsara tsara suna da karanci haka wadda ta riga ta girma za ka fi zo irin zanzana na matsugu na masturbation na aljanu da ake cewa sun sun kama duk an guje wa zai da wannan fitintunan na tiktok da suka zo yanzu ka ga yarinya ne ya ba da tana ta kallon kanta don Allah a zuwa a mai wata ma bai sarki don Allah wanda ya ba ta rancen dubu a sannan ta ta tafiya ya cika ya ba da sarari ba wata ba za ka gani wata a shiga social media za ka ga abu iri iri kuma tun kana ganin su hawa a yi shi a su ne mu da ake makallon masu wa'azi suna yawan tsohon da bayani neman addu'a neman a taimaka mata wallahi an akwai wani wanda zai aure ta don Allah a tsaye da shi kullum zai ba shi waɗannan saƙonni daga nan nesa da na kusa za ku da kuma kai shekarar ta ashirin da takwas saurayi ya zo ya tafi wani ya zo ya tafi ko a wasu ya ci sai ta ga wasu ta kuma layi hankalin da baya kan wasu sannan don Allah a taimaka a yi baban ta magana duk muna ta irin wannan kullum sannan takwilin kusa samar da family wanda kusa kuma family shi ne farkon unit na al'umma ya zama kowane dan adam yana da yana da family ɗinsa ke da aka miki aure bikin kafa al'ummar family ɗinsa ne ya kuma kuma ɗan uwanki ko kawai ke da ba ta da aure ita kuma da an ana tara ta ne kawai wato ta zama abin nan ta zama fara tsaki sannan yana taimakawa wajen ƙara yawan al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa ta mashi al'umma dan ya amfani da ranar kiyama da yawa duk wanda ya aure ya buɗe sabon kofa ta samu wannan yawan al'umma akwai wani malamin mu da ya taɓa mana wani analysis yana da tafiye-tafiye a haka ya ce da kafin ya taɓa zuwa falasɗin yana mamakin ya aka yi ɗan falasɗin kullum ana yaƙi ana kashe ta amma ba a karewa to wannan da ba ya suke yanzu yan falastini suna da gaske wanda suka fi kowa yin aure da wuri a cikin larabawa za ka sami yaro ɗan shekara sha biyu yana da mata ita shekara ta takwas shekara ta saboda haka kullum suna cikin yin aure da haihuwa to shi ka ba ta da suna ƙarar da shi da a cikin suna yin irin namu ba sa yin aure da wuri to da suna ƙarar da su a yanayi da ake yaki a kullum da aka kashe amma za yaro na da mata baban shi na da mata kakan shi na da mata kakan kakan shi za ka iya ganin ko generation duka suna rayu kowa da matan shi kafin musulunci ma akwai wata daula ta kafirai da aka taɓa yi da sun taɓa yin wannan dokar cikin dololin romawa cewa duk yarinyar ta wuce shekara goma sha uku ba a yi mata aure ba baban da ya yi laifi saboda suna so a yi wata haifar mutanen da za su zama sojoji saboda yaƙi yaƙin da gani kamar da Allah su ne mana shi ma yi ƙoƙarin ya samar da rundunar kamar da Allah ya da labarin. so a aure da wuri yana taimaka wajen samar da yawan al'umma sannan yana taimakawa wajen da na abinci wannan yana taimakawa wajen samar da almasuliya mutane su zama ne mutane su zama masu hankali su zama masu kishin kansu sannan takabubul ajiya yana sa a samu bibiyar juna wajen irin generation na al'umma shi ne mutum yana da kuruciyarsa ya ga ɗansa ya ga jikarsa sayyidina abdullahi dan abu dan da baban shi abu dan ya zo a tarihi cewa tsakanin shekara goma abu dan ya yi aure yana da shekara goma kuma ya haihu a wannan shekara da ka ɗan shi na farko ya girme shi ya girme da ne da shekara goma sai kama kan shi kun gani za ka idan idan kika yi aure da wuri ‘ya’yanki za su taso da wuri har su ga jikokin ki ma da wani A maran dole sai aure ta da shekara arba'in da biyar na farko ne kafin kuma a samu ta ɗauki ciki sai da sai an yi sai an ta kama kama a sha zuma a sha hankalin sauda a je gobe fitar clinic a je nan a je can a je shika a je ktn in an yi sa'a na ake kwanci in ta ɗauki cikin ban wani sabon matsala abin da suke ce malik prime ta ɗauki cikin a makare za ta za a yi ta dogarbolo a yi ta kakaniya allah zai sa a haifi yaron lafiya to sanda yaron nan zai kai shekara goma ko sha biyu ya zama firamare ko kuma shekara ta hamsin da bakwai kin ga musu ba za ka ba ki zai taimaka mishi ba shi ba ko bai gar ya karfin zai taimaka mishi ba. sai ku zama da kofar tsari wani masu. Sura ta jama'a kun ga turawa ba sa tsoron mu kar mu kai sanin cewa makiya ne yadda Allah ya kuma mana bani wanda jiran na asadar na ce a dawon da jalabi na amur ne ya buɗe wallafi na ashawa galibin a wannan babu da ya gudawa da kafirai Allah ya ce mana ba sa tsoron mu sun fi kowa sanin kiyaye mu to da babu wani abu da za su kawo mana wanda ya zama alheri ne zalla sai ya zama akwai wani shari a kunshi a cikinsa to mu zama da wannan fadakuwa da muke kallon da abin da su kawo amma da abin da sun kawo yanzu kawai karɓa muke yancin mata mun karɓa yancin yara mun karɓa ajal mun karɓa komai da kawo ba a ce an karɓa sai daga baya a zo ana nadama bayan tafiya ta yi nisa da haka a dunkule ga shawarar shawara ta farko shi ne mu koma zuwa ga al'adunmu na musulmai al'adunmu na hausa fulani al'adun addini game da auratayya sannan wato mutum munanan al'adu da munanan tunani a cikin al'amuran duk wanda ta yi girman da ta isa aure kuma take da wanda ya yana so ya aure ta to a yi mata aure kawai shi na ya ce lam arada li mutahabbai illa zawaj ba abin da ya cancanta ga masu kaunar junan su guda biyu ba ce su yawo kar a ce ga yarinya ta samu miji kuma ta kai munzalin da za ta iya aure kuma mijin nan an yarda da shi an san asalin shi an san hankalin shi an san sana'ar shi kama annabi ce idan a san umman ta dauka dina ko kullu ko rabi wanda mai mata yau yana da hankali da addini ko aura na bincin ba ya wa za a samu fitina a tun da an yi da shi a wurin in ya so ana so su ci gaba da karatu a taimaka mai shi ne ya ci gaba da karatu kar a ce an aure mai ta an da shi ya san yadda zai a akwai irin taimakon da za a yi shi da ita don a ga cewa in ana bukatar ta yi karatun da ta kuma ku ta wa rabu irin wannan tunanin cewa ni ba zan yi aure ba sai na gama masa ni ba zan yi aure ba sai na samu wani ya riga ya gama gina gida gida ni ba zan aure ba sai ka kaza kaza duk wannan sharuɗa asala gai shin kin leka littafin Allah da kika haka Allah ya tsara ni ki ne ki ta addu'a kina fatan alkhairi idan zama ya yanke addu'a da fatan Allah ya ba su da kai ma'ana a ƙarshe abin da yake cewa musulunci bai aje wasu shekaru na musamman sannan dole ya lokacin ya kamata a aure ba amma abin da yake musulunci fi so an samu manemi wanda yake son yar ku to ku bashi kar a ce shekarun ta bai kai ba kar a ce kaza kar a ce kaza idan kuma Allah bai kaddara ta samu ta yi da wuri ba to wani kuma mu ɗauka wani abu da Allah ya mutu shi kanshi ba za mu kuma da yanzu da muke faɗa ai me ya aure mutum da fi shekara ashirin da biyar da ake fara a yi shi kan shi sannan yan shi fatima ba ta yi aure a irin shekarun da ya aure aisha shi kan shi ta ana samun wata dole na ta yi jinkiri da to amma ya zama jinkirin da yana da dalili na cewa haka Allah ya nuna masa ba wani ta ce ta kirkira wa kanta ta yi ta wulaƙanci ta yi ta korar samari har su da zuwa irin ko kuma ku iyaye ku sa ku sharadin cewa ba ku yadda ba sai ta yi gaba sai ta yi gaba Allah ya ji mu a to ina ga sun ji ya ya ya kar kar ya tsari abin da faɗa ne Allah ya kafa mana Allah ya gafarta mana kurakurai wannan aure da aka ce a sana a kulla Allah ya sa mishi albarka da sauran kawatariya dukkan manoma da bukatu a wurin Allah Allah ya biya mana masu neman mijin aure Allah ya ba su nagari Allah ya sanya muku albarka ga baki da yau wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh